الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لتاف منهد شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نبو الضمان لي الإمام الفقيه القاضي إياض اليحصبي عليه رحمة الله تعالى والنبي مجلس ثم نأريد عشرين دبقي muna cikin fasalin da malam ya ware yake bayani akan sifatul anbiya sufofin annabawan Allah kuma a gaba gaba annabin sallallahu alaihi wasallam domin shine jagoran su shugaban su kuma shine mafifici a cikin su mala yana kawo mana yadda Allah ta'ala ya siffanta annabawansa a cikin alkur'ani mai tsarki ayoyi masu yawa waɗanda suka zo suka siffanta annabawan Allah da manzanninsa wa ƙala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wahabana lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ila qawlihi fa bihudahu muqtadi fadin Allah madaukakin sarki da ya lissafa annabawansa guda 18 a wuri guda a cikin watilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نفوق درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم wannan ita ce hujjanmu da muka ba annabi ibrahim alaihi salam hujjar ita ce wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban قال هذا ربي فلما أفل قال لا أهب الآفلين ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أهلت تولني أقل براءة قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه وشيني وأن وتلك حجتنا قال أتحاجوني في الله وقد هداني وشيني أكته أكته أكته أكته في أكتشي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء muna ɗaga darajoji نرفع درجات من نشاء نرفع من نشاء درجات أو تقراء نرفع درجات من نشاء muna daga darajojin wanda muka ga dama narfa'u man nasha'u darajatin muna daga wanda muka ga dama a cikin darajoji to shine sai Allah ya ce sakamakon da ya masa wahabna lahu ishaqa wa yaquba sai aka bashi ishaqu da yaqub kullan hadaina dukkaninsu shiryayyu ne mun shiryar da su mun shiryar da su amma wani nuhan hadaina min qablu amma kafin annabi ibrahim to annabi nuhu muka fara shiryarwa wanda yana nuna cewa ne annabi nuhu alaihi salam bi nafsi hadhihi al-aya ya gabaci wa ya gabaci annabi ibrahim alaihi salam akai ta lissafo wa akai ta lissafo su akai ta lissafo su shi kenan to shine sai malai ya ce ila ƙaulihi har zuwa faɗin Allah da ya ce fabi hudahu ne, shiriyar su kai ruku da ita eh to shine sai ce fa wasafahum bi awsafin jamma Allah ya siffanta su da siffofi masu yawa bis Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa mutanen kirki ne annabawan da ya lissafa su waye su nawa aka lissafa bis sala wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsini wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min as-salihin to kaji bi salati to shine as-sala ya fito fa wasafahum bi awsafin jammatin min al-islam min Allah ya siffanta su da siffofi masu dindin yawa daga cikin siffofin min as-salahi yasa su cewa su mutanen kirki ne kullum min as-salihin huda sannan kuma Allah ya siffanta su da cewa shiryayyu ne kaga a can baya ce ne kullan hadaina sannan kuma bayan nan ya lissafa sai ce mai wa hadainahu ko wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqi kaga hadainahu wani tibai sannan Allah ya siffanta su da cewa sun zababbu ne zaɓo su ne malaman lugha suna bincike suna tattauna akan wasu lafazza wai wani lafazin ne ya fi wani akwai alistifa'u ƙur'ani ya zo da shi inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin wa iz qalat al mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'i al alamin لمن المصطفين الأخيار kaga istifa'i kenan na biyu akwai ijiti ba'i hagan waje tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim ijiti ba'i kenan akwai shi to sai kuma me sai alintiqa alintiqa sannan sai kuma al-ikhtiyar kaman can da ce min al-mustafain al-akhyar eh. فلما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا هذا مختار اختيار توليه في شن استفائيني شن اجتبائيني شن انتقائيني شن اختياريني قوكوة تو هكا سكي تتولى to ka ga gashi a ciki walisti ba Allah ya ce wajtabainahu wa hadainahu ila siratin mustaqim wal hukmi sannan Allah ya ba su ne ya ba su al-hukma wan nubuwata wan nubuwati da annabta da a cikin waɗannan ayoyi eh. to da annabawan Allah Allah ya ba su wannan ya ba su hukunci ya ba su annabta daga kowane annabi Shi ne mai hukunci a cikin min a cikin al'ummarsa kenan kowane annabi yana da sunna i e, domin a cikin hukuncin nan da me zai yi aiwatar wadda zai to shi ne sunnarsa e, zai yi magana ya fassara annabtarsa sannan a aikace zai aiwatar ya yanke hukunci ya fassara annabtar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi babu wani annabi face yana da ne yana da sunnar shi isa Allah ta'ala ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kare shine wannan sau daga waɗannan ayoyi na suratul eh, an'am da suka ambaci annabawan Allah maɗaukacin sarki alaihi musallatu wassalam Allah ya nuna daraja annabawansa kullan hadaina ko wannan falalar ta ishi daga babu annabin da ya zo da bata kullan hadaina dukkanin su shirye ne wa ƙala kuma sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a wani wajen ya ce wa basharuhu bi gulamin ali aka yi wa annabi mala'iku suka yi wa annabi ibrahim bishara da wani ɗa yaro alimin masani malamai suka ce wannan al-gulamul alim din shine ishaq ne ishaq shine alim yaro masai wannan sifar ishaq ce al-gulamul alim وقال كما أن مدوكتين سلكي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إلى أني ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون حقيقة من جرب متانا فرعون كافنس وجاءهم رسول كريم ولمنزو وندي كسنشي من درجة يزوم سشيني واسم shine annabi Musa alaihi salam yace an addu ilayya ibadallah ku zo min ku dawo min da bayin Allah da kuka bautar da su duk waɗanda kuka mai da su bayin Allah bayi to ku dawo da su su zama bayin Allah ba bayin ku ba bautar da kuke kuka sa su suke muku to ku daina wa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce satajiduni insha Allah min as-sabirin aka faɗi game da eh, abin nan game da isma'il isma'ilu alaihi salam a lokacin da lamma balaga ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuk qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allah min as to shi shine wannan shi kuma shine al-gulamul hayy kenan al-gulamul shine annabi Isma'il alaihi salam masha ya ce masa satajiduni insha Allah min as kalma al mataki ne zuwa ga as-sabr eh, duk waɗannan sufofin annabawan Allah ne ba wani wanda aka siffanta shi da sifata ta batanci nan shine alqur'anin mu sabanin idan ka dauki at-taura da aka canza ta old testament kaje yadda ake zagin annabawan Allah ka zai tashi zagi a cin at-taura old testament zagin annabawan Allah akai a ciki ana siffanta su da miyagun siffofi Allah shi kyauta wa fi Isma'il sannan Allah ta'ala ya faɗi game da annabi Ismail dai har yanzu innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya annabi Ismail ya kasance sadiqal wa'di mai gaskiya alƙawari in yi maka alƙawari ba zai saba ba wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance rasulan manzo nabiyyan kuma annabin Allah to daga annabi Ismail alaihi salam babban mutum ne واذكر في الكتاب إسماعيل هو إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية قال شيني شيني ما ليتشاء الآيتين آيو يقدادي farko aka ce inda kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sai kuma aka faɗi cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah yana umarta iyalansa Mazowansa da su sallah kuma su ba da zakka ko su tsarkake zuciya wa kana inda rabbihi maghdiya sannan abin yadda ne shi a wajen ubangijinsa ubangiji ya yarda da shi wa fi musa annabi musa alaihi salam shi kuma sai aka ce ne innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa bi kitabi musa ka ambaci annabi musa a cikin alqur'ani innahu kana mukhlafan wa rasulan nabiyya shi ya kasance wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya zama mai ikhlasi mukhlisan kenan ko mukhlafan yana cikin waɗanda aka kubutar da su Allah ya tsarkace mushi zuciyarsa shine mukhlaf wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا, ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا تقاقشين وقال كما ألا مدوقة سلكية في سليمان أجمد النبي سليمان نعم العبد إنه أواب madalla da bawan Allah wa Sulaiman innahu awwabun shine yawan tuba ne ga Allah madaukakin sarki annabi Sulaiman alaihi salam yi iz urida alaihi bil ashi safinatu aljiyad qala inni ahbabtu hubb alkhair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatatiqa mathan بالسوق والعناق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 inna haza la rizquna ma lahu min nafad wa annabi Suleiman alaihi salam awwabun ne shi wa kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce, ibadana wa dhkur ibadana ibrahima wa ishaqa ulil aidi wal absar ka ambaci bayanmu. Allahu akbar eh ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا واذكر عبادنا إبراهيم بايم والنبي إبراهيم وإسحاق لتنسى إسحاق ويعقوب دجيكا سيعقوب وللأيدي أي أولو القوة ما أبو تاكيدي كارفن كومي كارفن إيماني كارفن جيكي كارفن قطلوة كارفن بسيرة كارفن هنكلي والأبصاء سننكم ما أبو تاهن جني نيسو هرزوا إلى الأخيار هو من المصطفين الأخيار وفي داود عن النبي داود أكتي نعم العبد إنه أواب شيما ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب مكة كرفف ملكنسا وآتيناه الحكمة مكباش هكما وفصل الخطاب فإن مكباش فصل الخطاب شن أبن أكتي فصل الخطاب شيني قول أما بعد إن ya جوابي زيتي أما بعد shine fasul khitab ko kuma iya ajazanci dama ga murya shi tana da daɗi wanda har tsuntsaye da duwatsu suna suna sauraron maganarsa suna kwaikwayo sai in yana tasbihi ya ji balu abubi ma a huwa tsayir wa lanna lahul habi da an bashi وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم annabi yusuf alaihi salam ya ce ya sarki ka sanya ni a cikin taskokin ƙasa wato ka bani ministan kula da lamarin tattalin arziki Shi shine ja'alni ala khazain al inni domin ni hafizun ne tsara amana ne alimin kuma na san tattalin arziki kuma ya an gani ko yawwa an ga haka to wannan ya halatta kenan mutum ya fito ya takara ko hmm? shar'u man qablana shar'u lana malam lam shar'ana yawwa haramun ne ka fito takara ka nemi shugabanci a musulunci shine al'asu al'asu ne la tas'alil imara kakka nemi shugabanci amma limamu abul abbas al-qurtubi a sharhinsa da yayi na wannan hadisin a cikin al-muflim sai ce akwai inda yake halasta ana tashi daga wannan al'aslu din a koma zuwa ga ƙa'ida wacce take ba mustamirra ba alƙa'idatul mustamirra ita ce ne adamu as-su'al la tas'al imara kakka nemi shugabanci idan a ina ne ya halasta ya halasta idan ka ga za a ba wasu mabannata za su bata abubuwa kuma kai ka san kana da ahaliya to ya halasta kai sai kai irin wannan na annabi yusuf sai ka ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sai ka ce ku bani amana yi daga nan sai mu ga me za ka yi to kaga matsalar ita ce waye da waye suke da tabbas irin na annabi yusuf alaihi salam da waye da waye kasan su su waye inni hafizun alim da wa da kasan al-huffazul ulama kuma mutum ya san cewa shi hafizun alimun ne to kaga inda ake ta takaban sarki saboda ka al'asu shine kakka roki shugabanci innaka in wutitaha an mas'alatin wukilta ilaiha amma wa in wutitaha an ghairi min ghairi mas'alatin wa inta alaiha kuma haka ta bayyana duk lokacin da baka nemi shugabanci ba aka ɗauka aka baka to Allah zai taimake ka ana baka kana kuka irin na sayyidina Abubakar ana bashi yana kuka ana mai mubai'a yana kuka أعين عليها أو لم يعن أعين عليها هكا سيدنا عمر سيدنا عمر أنباشي من غير مسألة بركابة بنمابة أعين عليها أو لم يعن عليها أعين عليها توسيك داو الذين سألوا وأغطوا هل أعينوا لا أحد أعينه ba wanda ya taɓa neman shugabanci aka taimaka domin Allah zai bashi da dabararsa kuma sai muka zo zamanin da ba ma ana nema bane a bisa ƙa'ida ta abul abbas al ana nema ne saboda fa'ida shakhsiyya hatta masu zuga cewa mutane su fitan nan ai su ma wasu fawaidin su yana tsammani idan ya zuzzaga ya zuzzaga aka ci to za a biya shi akwai abin da yake hangowa ba wai masalih bane na al'umma da yawa kai ba mu yi umumi ba amma dai da yawa abin da yake faruwa ke Allah shi kyauta daga muna cikin haɗe wafi musa a annabi musa kuma Allah ya sake cewa satajiduni insha Allah sabiran wala asi laka amra yace wa yace wa khabir alaihi salam lokacin da ya haɗu da shi tabbas za ka same ni in Allah ya so za ka same ni sabira mai juriya ne ashe daga cikin sufofin annabawa manya-manya akwai asabaru majalallahu ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna al-imam ibn taymiyyah rahimahullah yace bi sabari wal yaqin tunalu walayatullah tabaaraka wa ta'ala ko wilaya eh, ko imama fiddi da abu biyu ake samun shugabancin addini wanda Allah ke naɗawa ilimi ingantaccen ilimi wanda aka nufaci Allah da shi da kuma juriya wacce take hana mutum ya son zuciya ya saba wa Allah in mutum na da wannan to Allah zai sa shi cikin waje alna lil muttaqina imaman din da kake addu'a to Allah zai baka to Allah ya sanya mu sun ki garewa ne ayoyin to muna ta karanta muna samun lada da kulle harfin ashwa hasana to sai mu tsaya nan sai mu tashi wa kala an shuhai eh? shu'aibi ya ce <laughs> akwai magana akan wannan ko شيخ مدين